assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata shida ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh abdulsalam bin salim as-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata malam ya ɗauko mana bayanai masu tsada wanda al'imam ubaid bin abdullah aljabiri yake yi dangane da maganin da ya ɗauko a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na al'imam ibn al-qayyim al-jauziya a inda yake cewa duk sanda wani malami ko wani jagora ko wani imami daga cikin imaman musulmi ya zo da magana ko ya assasa wata ka'ida daga cikin ka'idoji ko kuma ya zo da fahimta ko fassaran wani nassi wanda ya zo da fassaran daga wajen shi ta wannan ba wajibi ne ga sauran al'umman musulmi sai sun bi wannan fassara ko ka'ida ko fahimta ko fassaran shi ba ko ba lalle ba ne idan al'umma suke saɓani wajen fahimta a ɗauki wannan saɓanin nasu a hukunta saɓanin da fahimtar wancan malami ko wancan jagora ko wancan limamin za a ɗauki wannan magana ne a kai ta gaban hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idan maganin ta yi cib da cib da maganan annabi to ta tsira ta saba mala ce sai a yi watsi da wannan magana hadisin da kuma zai zama alƙalin zancen malamai to dole hadisin ya zama hadisi ne ingantacce idan hadisi ya zama bai tabbata ba to kai tsaye ba a aiki da shi ballantana har yi hukunci dangane da saɓanin da malamai kan yi wajen fahimtar nassoshi wannan ɗaya ne daga cikin ƙa'idoji da malaman salafiya suke gudanar da fahimtar dukkanin zance na malaman musulunci baki ɗayansu allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi al'imam ibn al-qayyim al-jauziya ya ce fa'in lam ya tabayyan fiha ahadul amrain idan ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran ba su samu ba maganan malamin ta ci karo da zancen annabi ko aikin annabi ko tabbatar wanda annabi ya yi to maganan malamin watsi da ta za a yi idan aka samu fatawan malamin sai ta daidai da hadisi amma da ifi to nan ma za a yi watsi da wannan magana ba za a ɗauka ba kamar yadda asalin hadisin da ifin shi ma ba abin yarda ba ne ju'ilat mawqufatan malai ce wannan magana to sai a ci birki a kage ta waje guda ba za a aiki da ita ba kuma ba za a tunkuɗe ta ba tana nan mu'allaka za a je nemo mata dalilin da zai ɗage mata handbrake ta ci gaba da tafiya ana aiki da ita amma muddin babu dalili da zai tabbatar da wannan maganan tana da matabbaciya a cikin maganan Allah ko annabi ba za a ɗauke ta aiki da ita ba domin ku sani ana aiki da alkur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai idan aka rasa wannan to sai a ɗauki abin da ya shafi ijma'in al'umma idan aka rasa ijima'i to sai kiyasi ba a maganan fatawa daga cikin abin da yake cikin masadiru ta shirin islami mun gano wannan da kyau jama'ar annabi amma an kalura mafi yawancin al'umma a yau to suna bauta ma Allah maɗaukin sarki ne da fatoyi shi yasa suke samun kansa a rikici a ɗarkaniya a rashin fahimta kuma sai su rika ɗauko wannan rikicin da su suka sa kansa a ciki suna ƙalawa malamai suna cewa malamai ne ke gara su kaman kwallo malamai ne ke buga su dama su buga su hagu eh dole malamai su kada ku dama da hagu mana cin da aiki kuke da fatoyinsu fatoyin malamai kuma yana da regulator din shi abinda ke regulating din shi shine alkur'ani da hadisi ana rasa alkur'ani da hadisi to ku sani malamai fa ba alloli bane malamai ba annabawa bane suna iya yin daidai suna iya su kuskure to ko cin da akwai daidai da kuskure cikin zancensu dole a yi mazantattukansu waigi da abin da shi daidai ne duka kuna gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mutanen da ba su fahimci wannan manhaji na salafiyanci ba sai suna tsammanin manhajin salafiyanci manhaji ne da ya zo ya sa kafa ya hankaɗe zantuttuka da fatoyin malamai ba haka ba ne sai dai manhaji ne wanda yake aje komi a mahallin shi kowa ya tsaya matsayin shi malami matsayin shi na malami ya tsaya nan annabi matsayin shi na annabi a ɗaukaka shi a matsayin mafi ƙololuwa ana fahimtar wannan da kyau ku ba wai a ce malamai suna zuwa da zantuttukan da ke warware na annaba ba wannan ya fi komi zama motsuwa cikin hankali allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wa kana ahsan ahwaliha to irin waɗannan fatoyi da suka ci karo ko aka rasa samar musu da dalilin da zai ba su izinin wucewa aka tsaye da su to malam ya ce wa kana ahsan ahwaliha mafi kyan halin da za a fassara waɗannan fatoyi an ya jozal hukuma in mutum ya zo bayani sai ce to ya halatta ai hukunci da maganan wani ba zai ce wajibi ba ba zai ce sunna ba ba zai ce mustahabbi ba kuna fahimtar wannan kadai sai dai ce ya halatta kenan in ya zama ya halatta ne ba kai saka tirsasa wani ba sannan ko ba za ka iya kyaran wani da ya saba ma wannan maganar ba irin wannan maganar ne babban malamin addinin musulunci shehu usmanu mujaddidi dan hodiyo ya faɗi a cikin ihya sunna ya ce duk abin da yake fagen fatawa ne to baka hantaran mutumin da ya aiki da fatawan da ta saba ma tunaninka ko na malaminka muna fahimtar wannan da kyau ko shine maganan nan da dan fodiyo yake fadi dan shi ma salafi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko baka fahimcin dan fodiyo salafi ne sai ka karanta ihya usunna ko nurul albab ko ka karanta bayanul bid'i ko bayanu hujubul hijrati alal ibad wa wujubin nasbil imami wa iqamatul jihad da sauran littafan shehu nan zaka fahimci shehu cikakken salafi ne ana fahimtar wannan da ke ku ji maganin da muka ɗauko a jiya da shehu ya faɗa cikin littafin hidayatul tullabi ila tsariƙis sawabi ya ce idan zance ya zo daga annabi la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan zance na annabi mazhabin wani mun gane sai dai a kira wannan zance na annabi shari'a dole abi sai ce da kulli mutadayyinin bil islami da duk mutumin da inda musulunci kake tobi in ko ba musulunci kake ba to a sauka lafiya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wal ifta'i biha ya halatta a ce a iya fatawa da wannan zance na wannan malami amma ba wajibi ko a tarsasa al'umma kai ba kine yanzu mun fahimci wannan ko duk rigingimu da saɓanin da ake cewa malamai suna yi a garuruwa a jama manyan malaman da suka kai su rubuta littafi a je su malaman garin nan kaɗai da naku da namu irin saɓanin da suke akan fatoyi da masail in sun taso yanzu waɗannan saɓanin nasa kaji kaɗai halacci ne a iya bi amma yau kana saba ma tunani da fatuwan wani malami sai kafirta ka haka ne jiyan da malamai suka rika bi suna ta kafarta al'umma dangane da abin da ya shafi siyasa duk abin da suke kawo nassi ne ko fatawa jama'ar annabi kuna fahimtar inda aka bar addini tuntuni ko inda aka samu matsala ko gaba ɗaya ba su fahimci masu lafiyanci ba kwata-kwata abin da kai fahimtanka ne ba ka tirsasa al'umma a kan shi da ake tirsasa al'umma a kai shine alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ko ka zo da zancenka to zancenka fa yanzu yana cikin hadari sai an kai shi an gwama shi ya in yi daidai da na Allah da na annabi to ya tsira in bai daidai ba to ko watsi da shi za a yi bayan duniya haka mala ya gaya mana ajiya in kuwa ba a samu inda za a kare wannan zancen ba kuma ba a samu zancen annabi ne ta da wannan aiki ba to mafi kyan abin da ya kamata a jingine wannan fatawa a gefe amma in al'umma za su buƙaci wannan fatawa ɗin to mafi abin da za a faɗi wajen ba su wannan fatawa wajen aiki a ce ya halatta ba wajibi ba ba sunna ba ba musahabbi ba ballantana ya kai ga a fasikantar da musulmi ko a zalintar da musulmi ko a ce ma ya kai ga duniyan kafirci don kawai ya saba ma tunani da fahimtar wani ko ƙa'idin shi wannan ibn al mai ya faɗi wannan magana sama da shekara 700 da suka wuce to anan ne za ku fahimci ashe ababen da ake ɗora al'umma a kai an janye su tuntuni daga fahimtar da addini yake a kai ana ɗora su akan tunanin wasu mutane ne suna bauta ma mutane ba Allah ba suna bin fatoyin wasu mutane suna yi wa mutane ɗa'a ba manzan Allah ba amma a manhaji manhaji salafi kun salafiyin alal jaddati to ka ji ka'ida salafi mai saiti kenan zai aje malami a mahallin shi fatawan malami a mahallinta na annabi kuma ita ce wajibi a fi mun gano wannan da ku to sai malai yake cewa wa tarkuhu ko kuma ma a bari ya halatta ai watsi da magana ai watsi da fatawan a kaurace mata ya halatta a faɗi wannan ko dai ya halatta hukunci da ita ko ya halatta fatawa ko ya halatta a kenan wanda ya dauka ba zai zama abin zargi ba wanda ya watsi da magana yake dauka nan ma shi ma ba zai zama abin zargi ba ana fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi to amma yanzu duk wanda yake daukan abin da wani malami ya bada fatawa kawai sai ya hada ka gaba da shi da kai ko kuma ya hada ka gaba da almajiran shi da suka yadda da ita wannan fatawar haka siddan mutlakan jama'a ba a haka a musulunci sam kuma wannan ba manhaji ne salafi ba tunaninka tunaninka ne tunaninka ba addini ba ne tunaninka da ra'ayinka ra'ayinka ne ra'ayinka ba shari'a ba ne ba kai saka tirsasa kowa wajen bin abin da kake so wanda shi wannan yana ganin ra'ayinka daidai yake da ra'ayin sauran mutane daidai yake da ra'ayin sauran malamai fahimtanka daidai take da fahimtar sauran malamai ba lalle ne fahimtanka sai ya zama irin fahimta ta Allah ba wannan bayani mala ya dauko a cikin littafin zadul ma'ad a jizgin farko shafi na 38 Allah madaukin sarki ya saka mu waɗannan malamai da alkhairi hakikanin gaskiya lokacin mu ya kure zamu saurara anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum